littafi da yake mana bayanin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ah, mun ji manzon Allah an mutu izini da ya dauki fansa magana a taɓa musulunci da musulmi a sa ido ya zo ƙarshe a ɗauki fansa to ya shirya gazuwatu wa saraya bayan an ware filin taharrukatul askariya motsa jiki da yadda za a yaye sojoji sai aka rika ɗiban su suna ɗan yin wasu abubuwa matakin farko kafin wato su fara kare kansu ta ɓangaren faɗa malam ya kawo mana wasu misalai na wasu saraya wasu rundunoni da aka rika ɗan tutturawa hikiman shine a wato a fara koya musu aikin na biyu tunda an ce su ɗauki fansa dukiyansu da ƙuraishawa suka ɓace, bayan sun baggarin maka to su an so abinsu su suna munna sun samu ƙarin kuɗi sun ƙara jali sun fara yawace yawacen manya-manyan kasuwanci inda da suke zuwa a shekara so biyu sun koma suna zuwa so hudu so biyar so bakwai ma a shekara saboda kuɗi ya samu wato na banza ya samu saboda haka suna neman hanyar da za a yi su kwace dukiyarsu da ƙurashawa suka rike masu mun ji sariya ta farko da manzo Allah ya fara tura ta a cikin watan Ramadan ne don ka gane Ramadana wata ne na aiki ba wata ne na bari ka tsarin da za ka yi ta bacci ba babu laifi ka yi bacci sosai don ka samu karfi amin ba wata ne na aiki an tura shi kuma wanda aka fara turawa shine hamzatu bin abdul mutallib aka bashi tuta wanda ya sanya abu marsad al-kannar ya rike mushi tutas mun ji sariya ta biyu wanda manzala ya tura ta a watan gaba shi ma dai aka tafi wancan karan hamza ya gansu ya tsare su ya ninyan ko da karfin tsiya sai ya kwace wannan kaya amma mun ji wanda ya zo shiga tsakani saboda halif ne na wannan ya ba kowane bangare baki so da aka ba a yi fada ba ba kuma samu komi ba haka aka dawo mun ji sariyatun rabis shi ma abin da ya faru abin nan kuma duka 'yan maka ake turawa ubaidullah labin alharis haris al-musallib ya jagoranta mun ji sariya ta uku ta zulkada shi ma wanda manzala ya tura sabi na biyu kas mun ji waddan shi ma wanda manzala salam ya tura shi shi ma dai dan maka aka tura a amru abin nan sannan mun ji na biyar da kodin shi da muka daya na biyar ne za mu tashi yawa na hudu manzala da kan shetu sai na biyar shi ma gazwatu buwaf an gan shi ko to manzala sassalam da kanshi bayan ya tura aso uku sai fara fita da kanshi ya ci gaba da fita kuma sai ya gazwatu buwab manzo Allah sallam ya fita ya tafi nuri a cikin buwab fi shahr rabi'ul awwal rabi'ul awwal a cikin watan rabi'ul awwal shekara ta biyu wanda ya daidai da Septemba eh, hijira eh, haihuwa Nabi Isa 623 kharaja fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita fi mi'ataini min ashabihi a maya da mayaka 200 daga cikin sahabbansa ya tari da iran likurashin shi ma ya ji ne ya tare iran karauka ya tare 'yan kasuwa don su karbe abin da ke hannunsu saboda dukiyar mafi yawan dukiyar tasu ce wanda kuma suka kwace musu fi ha umayya tukun khalaf aljumahi a wannan rindina wanda ke jagoranci da shi umar umayya bin khalaf aljumahi wa mi'atu rajulin min quraishin akwai maza guda ɗari na quraishawa wa alfani wa khamsu mi'a ba'ir akwai raquma 2500 Ba ga raqumi 2500 ba karma abu bane fa balaga buwatan min nahiyat radwa manzo sallam ya kai buwat ta bangaren ta nahiyan radwa sunan wani gari ne radwa walam yalqa kaidan bai samu komi ba manzala ya bi ta nan bai samu komi ba ya bu ya buwa ya biyo ta nan ya dauka zai same su anan to bai same su ba wastakhlafa fi hadhihi al-ghazwa ala al-madina sa'd ibn mu'az da zai bar madina sai ya sanya wanda zai mu mutane sallah sai ya sanya sa'd ibn mu'az walliwa kan abyad tutan da Manzala ya sa a daga in za a tuta ana in za a yaki ana daga tuta tutan da aka daga faraci wane rike manzala tuta wa hamil husad bin abi waqas radiyallahu anhu sa'd bin abi waqas manzala ya ya bashi wannan tuta yake rike mana mauci sai na shida gazwatu safawan fita yaƙi don yakin wani wuri da ake cewa safawan fi shahar rabi'ul awwal a cikin wannan watan da na rabiu awal, shekara ta biyu kenan a cikin wata guda kenan manzo Allah ya fita so biyu a gara kurai bunu jabiru alfihiri wani mutum da ake ce ma kurs a gara kurs akwai kurs akwai kurs akwai kurai kurs bunu jabiru alfihiri sai ya kawo hari fi kuwatin khatifa min al mushrikina da wata rinduna ai karama wato ya selecting kamar mutum 10 ko 15 ko su 20 haka ba su da yawa sai ya kawo hari ala mara'i al-madina a inda manzo sallam ya ya sa aka ake tara dabbobin musulmi a garin madina kenan wannan harin manzo Allah aka kawo mawa ba manzo Allah sun fara fita ba to su ma sai aka fara shigo su shi wannan mutum kurz bin jabir alfiri ne mutumin na farko bayan Manzala sun fara exercise sun fara training ya takali ya zo takala amma da ya tashi sai selecting 'yan mayaka 'yan kaɗan kuma inda ya tunkara inda karin inda manzala salam ya ware daji gona aka zuba tumakai da awakai da raƙuma ga ruwa ana shuka bishiyoyi ana ban ruwa ana kokarin a samu wani lambu da za a rinka cin abinci sai ya kai ma wurin hari gaga dama mazalan abincin ya kusa kariya ba abinci an rike musu kudi don inda ake tsoruta ake tarawa sai ya zaɓi na rumbun sai kai mai hari alama ra'il madina wani haba babul mawashi kuma ya sa'a ya tattara wani bangare na dabbobi ya kora kuwa فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعين رجلا من أصحابه لمطاردته من زعل سلم ما سطروا ko masu kiwon wannan daji suka ruko suka sanar cewa gashi nan fa an kawo hari ba su iya faɗan ba an tattara dabbobi an gudu to dama dabbobin ana maneji ne to kuma ɗan abin da ke ciki an kwashe rabi an yi gaba da shi manzo sallam ya ga wannan to da kai zashi ba sako sai ya hada rinduna mutum 70 sai ya fito ya bi su hatta balaga wadiyan har ya zo wani kwazazzabo yuqalu lahu safwanu min nahiyati badr ana ce wurin safwan kusa da badar ne walakinahu lam yadrik kurzan wa ashabu bai ga kurzu ba ya sha ya tsere da wannan kaya duk abin da ya sata ko guda ba a kama ba ya gudu da shi faraja min duna harbi na ma manzo Allah ya dawo haka nan kaga an ƙara samun rauni ke dama dan abin da ake dan abin da ke hana ana tsorurta ba isa zai yi ba an hana ba kuɗi su kawo kaya shawa sun takura su kayan su sun rike sun hana kuma a kawo musu na siye dan wanda kenan suka suke riritawa ga wani barawa ya ya ƙara ya kwashi na kwasa Allah ya sauki wa hadhihi gazuwa gazwa wannan fita kai hari ana ce tusamma bi wata badar al'ula ana ce mata yakin badar na farko واستخلف في هذه الغزوة على المدينة زيد na harika da zai fita sai ya sanya wanda zai musu wanda zai mu jama'a limanci yasa Zaid dan harika wa kana liwa abyad shi ma wannan tutan ya daga tuta ce fara wa hamilu Ali bin Abi Talib wanda ya rike tutan shine sayyidina Ali tun da muke faɗin waɗannan rundunoni suna ɗan fita suna exercise ana aiki an fara aikace-aikace ku lura ba wai maganan kwamanda a sa wani gari ba hatta members ba a sa ɗan madina ko ɗan wani gari ‘yan makan dai su ake ta aiki kaga ‘yan maka sun cancanci muhajirin sun cancanci duk abin da ya kamata a faɗa na alheri a kansu kuma koda daga baya da dukiya ta samu aka fifita su a ba da dukiya sun cancanta malam duk aikin nan in ka ce duka aikin nan su suka yi kace su suka yi ba komi ba ke kure ba gazotu zul ushaira zul ushaira fi jimadal ula kenan wata na gaba a wancan a wata biyu manzo Allah ya fita daya ya fita ne na biyu kuma lalura ce an kawo hari ne fita to sai wata na gaba manzo Allah ya fita eh, jimadal ula wa al akhirah almuwafiq september wato an ɗibi wannan watan an ɗibi wannan watan kenan kharaja fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi 50 wa 100 wa yuqalu fi 200 manzala ya fita a cikin sojoji 150 ko 200 min almuhajirin walam yukrih ahadan al-khuruj amma wannan karan da zai fita ba irin sauran fitan da ya yi ba ne. da idan zai fita sai ce wane shirya wane shirya wane to don aka ce an shirya ai ikirahi ne dole ya fita haka ne ko to wannan karan ya miƙe ne kawai a mumbari ya ce to wanda yake so ya fita to ya zo a fita da shi ofin wanda yake yana da wani uzurin shi ko yana da harkar shi ya je harkar shi wani lokaci za ka iske kwamanda na soja yakan yi haka za ka yi wani ya ce to shi kenan wani da wani wani lokaci ya tara ce to yaya waye da waye zai fita kaga duk kwamanda an ba shi dama yi wannan wa kharaju ala na ba'iran ya ya'taqibunaha sai suka hau raƙumi guda 30 amma sai aka yi taqibi wato raƙumi dai ai ya akan shi kaga idan su ɗari da hamsin ne raƙumi talatin mutum nawa kenan za su hau wajen mutum biyar biyar ba kenan ko shida shida biyar so talatin talatin so biyar ba zai ba da ɗari da hamsin ba yau to kenan ya ta kibo na raƙuman mutane da yawa suka hau ya tare duna ira likurai sun je su tare wani karauka ne na ƙurashawa dama mata suna neman abinci to gashi da abincin gidan ma an saci amma musu saura za yi zahibatu ila sham za ta tafi sham wa qad ja al khabaru bi fusuliha min makka labarin rindinan da yanda aka tsara ta da kudin da ke ciki an yi samu labari daki daki tunda suka fito garin makka dan haka yaki yaki in dai zaka shugabanci to sai ka nemi masu kawo maka rahotannin halin da ake ciki saboda haka manzo Allah sallam yana da wakilai duk abin da aka yi a maka za zo sanar sai a shirya aje a tunkara yana da wakilai masu zuwa su leko mushi eh, asirin abin da ke faruwa na mukiya kuma kaga wannan tsari tun tun manzo Allah yayi sai tsara shi kuma har yanzu duniya ma kan take tafiya waɗannan su tura mu wannan kasa ya leke asiri waɗannan su tura mu wannan kasa leke asiri waɗannan kowa dai na kokari ya gane ina za shi shugabancin duniya kenan wahala fiha amwalu li quraish akwai dukiyan quraishawa fa balaga zal ushaira manzala Allah yake fi hayya kai wani gari da ake ce mazal ushaira fa waje da ayru ƙad fatar bi ayyami ta kitim shi ai tun wajen kwana uku hudu ma rundunar ta riga ta wuce rundunar ta riga ta wuce wa hadhihi hiya al-eid allati kharaja fi talabiha hina raja'at min ash-sham wannan rundunar ita ce ko manzala ya sake binta bayan sun sai da kaya sun so wani kayan ya sake bin su wajen nema fasara sababin ligas wata badar kubara kuma ya ja sanadin yakin badar an gano wannan ko ita ce dai bayan ta je ta gama kasuwancin ta zo dawowa can ma akwai wakilai suka ba da labarin tana tafi aka shirya a je a tare ta maimakon a tare ta ba a shirya fada ba kawai sai aka iska rindina na mayakan mayaka da miyagun makamai Allah ce in antum bil udwati dunya ko alqur'ani wa hum bil udwati alquswa war rakbu asfala min wato misalin qur'ani ne Allah fa filin wal qur'ani kowa wato da yake kai ka in yanzu ne jirgin sama ya dauko hoton filin wannan na neman wannan wannan na neman kowa ya san wanda yake ana neman shi to amma kuma duk sun zo waje ɗaya kuma kowa bai san kowa ya zo wurin ba wata duniya kuna tudu na kusa da madina can wani gefe su kuma ƙureshawa wata kusuwa suna wani tudu wanda ya tuntsira amma yana nesa a asfal ku su kuma masu tsan kayokan gasu suna ta wucewa su kuma ta wani gefen tudu kowa na ta activities shi kuma kowa bai ga kowa ba kuma kowa na neman kowa ne Allah kawai sai ba da hoton yanayin yadda wurin ya zama Allah shi san abin da za a cimmawa a ƙarshe shi san abin da ya tsara amma gashi suna ta harkansu munzala yana ta bitana yana ta koyo ta nan tudun su kuma wani suna ta wani tudun su kuma wani suna ta wani tudun suna ta tafiya ko ba haɗu ba har wancan ya samu ya sila ya gudu kwatsam sai Allah ya haɗa waɗannan da waɗannan mun Allah kawai sai ta takubba na waka na haski su kuma ba wuƙaƙen Ta sanda guda guda ɗaya ake guda ɗaya ake sanduna ƙwara nawa ake da su yan ƙwarori ne eh, sanduna sun fi yawa takobi ne ƙwara ɗaya ba ma kubba. za a yi faɗa da wanda suka zo shirin yaƙi ko kuma ba makaman sai dai Allah ya taimaka takubban sanduna suka rinka yin aiki irin aikin da takobi yake ba nan aka karyo ma ukasha tako sanda ba ya rike yana sara da yana duka da sanda kamar da takobi ke yi Allah ya taimake mu wa kana khuruju sallallahu alaihi wasallam fi awakhir jumadal ula a karken jumadal ula ne warjuhu fi awail jumadal akhirah ya dawo karken jumadal akhirah alama qalahu ibn ishaq azancin ibn ishaq wala alla hada malan yace wata kila wannan huwa sabab ikhtilafi ahli siyar fi ta'yin shahr hadhihi al-ghazwa wajen abin nan wajen ta'yinin wannan yakin badar a wani wata aka yi shi a wani wata aka yi shi saboda ga watan da ya fita ga karshen watan da ya dawo an gane ko wa fi hadhihi a wannan yaki ne na dhil ushaira aqad rasulullahi sallallahu alaihi muahada ya ƙulle yarjejeniya na adamu aiti da'ima a bani mudlij kada fada ya faru tsakanin shi da bani mudlij wa khulafa'ihim min bani min bani damra da kawayensu daga cikin bani damra واستخلف على fi في هذه الجزوة أبا سلمة بن عبد al المخزومي wannan karan kuma limamin da aka bari shine ba Salama bin Abdul Asad al-Makhzumi wa kana liwa abyad wa hamiluhu Hamza bin Abdul Muttalib wannan karan ma wanda ya riƙe tuta shine Hamza wanda kuma yake komanda na gaba ɗaya shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in zai garin madina dama zai zaɓi wanda yake so ya limanci zai limanci mu yanzu rauni ne sai ga gaba masallaci limami biyar shi da bakwai a yi ta surutu kawai in an ce ga liman to shi kenan magana ta ƙare duk tsoron tawabe ne kawai in ya gida ma ya sa nan ya gida ma gobe ya sa wancan ya gida ma ya ce wancan ya gida ma ya ce wancan yanzu ko sai a ce ma ya karya doka kila an za ka kafa mashi ka'idoji ne da sharuɗa ga yadda zai bi Allah ya sauke sai ta ƙarshe bari mu karanta ƙarshen nan sariyatu nakhla fi rajab a cikin watan rajab shekara ta biyu almuwafiq bi yunayir ba'sa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fiha abdullahi ibn jahsh al-asadi manzala ya tura abdullahi ibn jahsh al-asadi ila nakhla zuwa wani gari da ake ce ma nakhla fi 12 rajulan min al-muhajirin amma mutum goma sha biyu ne kadai ku duba ana fita mutum saba'in mutum talatin mutum kaza har mutum ɗari to amma shi wannan su sha biyu ne su ma muhajiri ne duka muhajirai dukansu ‘yan maka ne kullus na ni ya take ba ni alaba irin dun kowane mutum biyu sai hau raƙumi ɗaya na raƙuma shida kuma shi da mutum sha biyu wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kataba lahu kitaban manzo Allah ya rubuta mishi wasiqa wa amarahu amma ya umurce shi Allah ya yanzura fihi hatta yasira yawmaini kada ma ya karanta wasiqan sai tafiyan kwana biyu kamar kai ne a ce za a aike ka a ce to ka nan hanya ko ka ci tafiya kada in ka in kaga kwana kada ka kwana kada ka kai kwana kawai kai ta tafiya kai ta tafiya sai ka kwana biyu kana tafiya baka san da zaka ba baka san aikin za zaka yi ba ina za ka je wani aiki za ka yi baka sani ba amma an rubuta inda za ka je da aikin da za ka yi a takarda sai ka yi tafiyan kwana biyu sai ka karanta sai ka ga details ga aikin da ake so ka yi wannan shi ne sabon da aka yi musu sai tafiyan kwana biyu fai za fihi bayan sun yi tafiya sai suka gani a cikin wasiƙan manzala ya ce mashi idza nazarta fi kitabi in ka karanta wasiƙan nan in ranar karanta wasiƙa yayi ka karanta wannan wasiƙan haza wannan wasiƙan famdi ka ce wadda tafiya hatta tanzila nakala bai na makka wa ta'if sai ka kai wani gari da ake ce ma nakala wannan garin shi ya raba garin makka da ta'if fatar sadbiha kai daku ku sha biyun nan ku yi daku da makamanku da kibanku ku jira ir quraish akwai wata karauka wani kaya na karauka da zai zo na qurayshawa to ku yi dako ku make su ku karbo shi su sha biyu fa wa tu'allimu lana min akhbarihim sannan in kun duk abin da ya faru in kun tare su to ku aiko mana mu ji labarin me ake ciki kenan in fada in fada ne zafi ya gagara dan sakon ya sanar da mu cewa kun tara karokan kuna nan kuna fafatawa da su amma kila fadan ba zai yi muku ba in kuma zai yi duk dai yanda al'amarin ya kasance to ai ko mana da sako a gaya mana me yake ci shikenan abin da ke cikin wasiƙar fa qala sam'an wa ta'atan shi komanda wanda aka bashi yace na ji wannan sako zan yi biyayya wa akhbara ashabuhu bi dhalik su waɗannan sauran su sha ɗayan inda su sha biyu ne kaɗai. sai ba su labari ashe yaƙi za a iyakanmu kenan kuma iyakanmu kenan ya ba su labari wa annahu la yastakrihuhum amma yace to wannan tafiya a je wannan yaƙi duk da na karanta wasiƙa to ban ce wajibi ba wanda ya gaza shi in babu ni kadai zan tafi in kuma a cikin ku akwai wanda za shi to kuma kone ba shi bishirya ma bi shirya ma yaki ba to shi kenan ya koma yace fa man ahabba shahada falyanhad wanda yake so ya je ya mutu to ya zo mu karisa domin duk fitan da ake yi ba a fita da karancin mutane irin wannan ba to saboda haka in an je zai wuya a dawo kila duk mutuwa za a yi wanda yake so ya je a je a mutu kaga shi kenan sai mu karisa a je a mutu wa man kare halmauta falyarji wanda kuma yake tsoron mutuwa bai gama shirkin tsawa ba yana za dan bashi dama dai dan karin sace tuka to ya koma wa amma ana fanahidun yace to amma ni bangare na kada ku tambaye ni me san dina ni yanzu nan zan kama hanya an gaba Wannan hadu kulluhum don su ce kai aje kawai a tafi kawai malam bayan Allah nan sun yi aiki Allah ya saka masa da alheri yo ka ga a tukun zalla Allah yakan tura runduna fa ya ce cin abinci so daya a rana saboda abincin ba zai isa ba wanda zai yaki kuma da yunwa to kai yanzu ai sai kama ka kawo shi wato shi addinin nan ba a gane shi ba wato asalin shi babu tsanani a ciki wato wani sauki ne kawai kana daki ne za a dafa tuwa rinka sa maka a baki ana tauna maka ana tura maka mai na shi yawa sai an haɗi ba haka addini yake saboda sauki dungurungun mutum da ya gada shawo ya dingi kawo tawiluli ke ne kawo nufi kawo a ce wani hadisin ma ya inganta ya wahal da kai ma yana so ya gaya maka wani rijal na hadisin ai ba magana hadisi kuke kawai faɗa min nasin sako kawai mu tafi in mun zo ta take ilimi ma ta take rijal din to ba rijal ake magana ba kawai kare kare kanka Ya ce maka hadisin ma ya zo cikin babi ya zo ya kai littafi talatin wani ma ya ce wani ma sai na bata maka lokaci saboda ba zai aikin ba Allah ya sauke saboda haka sai suka wuce gaira annahu lamma kana fi asna'i tariq adalla sa'ad bin abi waqas wa utba bunu gazwan sai dai suna cikin tafiya cikin su sha biyun akwai sa'ad sun tsaya su huta sai raƙumin da sa'ad yake hau yake kai da shi da utba sai ya gudu shine kana lahuma kana ya take bani su bi suke kai ana zaune sai ba su ga raƙumin mun su ba fata khallafa fi talabihi sai suka je nema su kuma waɗannan suka gaji da jiran su sai suka tafi an samu karuwa ko ragowa Allah ya taimake mu tunda dai an ce su tafi kawai shikenan waɗannan ba su gansu ba sun sallama da su sun haƙura wasara abdullahi bin jahash hatta na zala bi nakhla abdullahi bin jahash ya yi ci gaba da tafiya har sai da ya je wannan gari da ake ce ma nakhla famarar irun li quraish tahmilu zabiban wa adaman wa tijaratin Allah ya taimake shi kaga da ya tsaya jiran waɗancan sun iblis ne yake so ya bata musu lokaci da ya tsaya jiran su sa'ad sai sun gano wannan abun nan nasu to da karaukan ya wuce ya ji a jikin shi cewa sai sai sauri karaukan nan manzo Allah su alaihi shi kan shi ya fito don so uku ko so hudu da ya je sai a ce je suka wuce ruwa ya ji a ce shi shekaran je sun wuce to tun da aka ce iya ga kawai bari sauri kada su zo su wuce saboda aka ce masu sa'ad ku je ku nemi abin nan in ba ku gama ba shi kenan mu dai mun yi gaba ya sa'a ko yana zuwa sai ya hangi kura ga sunan ku suna tafi kaga sa'a gina yi kuya ba su da yawa ba su da yawa ga yan ganin masu yawan sun zo sun iske su muke su gaji suna zo sai suka ga kura tana tafi ga karauka nan kuma lalle an ce ya daku kuma ba dakon kaɗai ba ya tsare su duk yadda za a yi in ma faɗa za a yi a yi faɗa ya tsare su ya maza kuma cikinsu a sake tura wani wakili <laughs> a ƙasa raguwa kenan ya tura wani wakili ya maza je bayani in ba zai yiwu ba in faɗa ne ba zai yiwu ba a taiwo ɗauki a zan kai ne wani zai baka shawara ke a wani abin da shawara a ciki in da shawara a tsaya a gani in zai yiwu in ba zai yiwu ba mu ji mu gaya manzo Allah yadda suka taho ne ba za a iya faɗan ba Allah ya taimake mu sai ga ƙuraishawa ta hamilu zabiban sun ɗauko zabibi wa adaman da nau'o'in adam adam shi da wani kayan da ya shafi kayan miya wata jaratin da sauran kayan kasuwanci ga abinci ga kuɗi ga tashin hankali kuma Allah ya taimake mu wa fiha amru bunul hadrami a cikin waɗanda suke tafe a gaba akwai amru dan hadrami wa usman wa naufal ibna abdullahi bin mugira akwai usman da naufal su biyu dinnan 'ya'ya ne na abdullahi bin mugira wal hakam ibn kaisan da hakam ɗan kaisan maula bin mugira shi bara ne bawa ne na bin al-mugira fata shawarar muslimuna sai musulmi suke shawara ga sunan tafiya yaya za a yi amma shawaran da suke yi shin a fada musu ko kada a fada musu a'a ba shawaran akan wannan bane wa qalu nahnu fi akhir yawmin min rajab <clears throat> suka ce yau fa muna karkin rajab ne kamar yadda aka zo ranar litini sarki musulmi ya ce to yau dai 29 bai samu labarin ganin wata ba talata a wurin shi talatin? laraba jiya daya haka ne ko hmm. bai samu to sai suka ci to wata ya rikici zai yi kuma shaidan ne ya fara sai cewa da fulan ya za a samu shi duk bai so a samu nasara ne fito karken rajab ne sannan watan da za a shiga sha'aban muna karken rajab ne shi ga nan ta tako yanzu yaya za a yi shi a shaharul haram ne shahara wata ne mai alfarma shin mu musu da yaƙi ko ko mu sa musu ido saboda ai wata mai alfarma ana yaƙi ba a kai hari sai dai an kawo maka babu laifi wajibi ne maka ka kare kanka dan Allah ya ce asharul haramu bi shahril harami wal hurumatu qisasun na hana ayyaki inji Allah cikin watanni masu alfarma amma asharul haram bi shahril harami wanda ya taba ku a wata mai alfarma ku taba shi wal hurumatu qisasun wanda ya taba muku wuri mai alfarma to ku taba mushi wuri mai alfarma ko kuma ya taba ku a wuri mai alfarma duk da ba a tashi hankali to a tashi hankali a wajen ko da cikin ka'aba ne mutum ya zo ya kawo hari ba ba a fada wurin ba a zara takobi a ci gaba saboda kisas in kuka bari sai wani lokaci za a samu matsala nan ba masallaci ne ba wuri ne mai daraja ba ba san tashi hankali a ciki in wani kawo tashi hankali sai a dira mai tashi hankali duk da wurin asalin shi ba a san tashi hankali sai suka fara sha to yanzu yaya za a yi ba a fada to amma kuma ile yau ɗaya ne ana shakka kenan ile yau ɗaya ne ile yau talatin ne to yaya za a yi yanzu ka mu ranar talata da ta wuce mu muna talatin da saudiya da wasu ƙarashe guda bakwai ko takwas ne an lissafa su kuma suna ɗaya sun shiga shaban to ɗaya ne ko ko talatin ne sai suna shakka an gano wannan fa'in ƙatal nahum in ta hakna a shaharar harama in muka taɓa su mun keta alfarman wata mai alfarma wa in ta rakna humul laila da harama to in muka ba suka tafiyan dare guda za a sake shiga wani hatsarin kuma za su shiga cikin harami inda ba a fada za su shiga cikin ƙasan maka shi ma ba a fada idan muka bari sai gobe don mu samu tabbas tunda yau muna shakkar ɗaya ne ko ko talatin ne to in ba mu faɗan ba yau to kuma tafiyan dare guda za su yi suna tafiyan dare guda kuma sun shiga cikin maka cikin maka ma ba a faɗa to yaya za a yi sun ta ma'o ala leƙa su waɗannan 'yan ƙwarorin da yi suka ce kai tun da manzala ya turo mu wallahi mu dara musu a fara faɗa kawai mu ta da ƙura su ɗauka muna da yawa mu fara sakan musu kibau tunda maza Allah ce mu tare su can yunwa ake fama da shi ga kurs <laughs> wuki ya kwashe mana abinci dan abincin da ake da shi ɓarayi sun zo sun kwashe. ko a makaranta ba maza salam ya bi su a guje bai kama kowa ba sun gudu da kaya nan ga kaya ga zabibi ga kamiya ga kayan kasuwanci ga dai abinci ga kuɗi gashi mun gansu gashi aikin na muka zo yi kenan mu tattara shakka kawai mu aje shi mu aiki kawai da ya kini kwata-kwata kawai yau ɗaya ga wata mu aje kawai rajab ya fita an riga an shiga sha'aban kaga sun yi faɗa ne a daidai irin wannan kwanukan wannan yanayin da muke ciki rajab ya fita kawai an shiga sha'aban yau ɗaya domin in muka bashi shi gobe muna tunanin tabbas rajab ya fita to ko muna da tabbas kuma sun shiga harin wancan tabbas ɗin ma ya fi zama tabbas gumma wannan shi shakka ne saboda haka kawai a yanki kawai yau ɗaya kawai a faɗa musu Allah ke muke mu farama ahduhum amru bin al-hadrami sai sai akai sa'a suna tada kura babban wanda ake ji da shi a rindinan da fada inda fadan za a yi gaba da gaba dama amru ne harbin farko da ɗaya harba kawai sai barar da shi Baya ga kagarin na takari ai da suka ga haka sai suka fashi har ba su ma sun ɗauka rundunar tana da yawa ƙuran da suka gani an tayar sai suka ɗauka kawai suna da yawa kuma gashi an harba ƙarfin nasu tunda su ƙarfin zuba na Allah ba ne ƙarfin nasu gashi an harbe shi harbi guda an kai shi lahira sai suka fashe suka ruga wa asarru usman wal hakam wa aflata naufal yan gaban dama mun faɗi mutum uku yan gaba duka yan banu mugira ne an ce akwai usmanu usman da naufal ko ibna abdullahi bin mugira da hakam bin san shi kuma maula mugira ƴaƴa biyu na mugira da bawansu sai suka tarka su inda sauran sun gudu sun watse sai su uku kura ta ɗaga su ba su san inda za su yi ba kuma gashi famili ne a haɗa suke yan gida guda suna dawara inda za su gudu sai suka tafki su su ukun dukansu amma aka sa sa'a naufal da yake bawa ne sai ya gudu shi matashi ne za mu zami bayani akan naufal sai ya gudu sun makadimu iri wal asirin ilmadina bayan ƙura ta lafa sai suka sun watsa gaba ɗaya sai kayan abinci sai kuɗi sai gawa guda sai kuma waɗannan guda biyu sun kama sai suka ce to yanzu ba magana a tura sako wani mutum ya je faɗi mai ake ciki mu ne mu je duka mu kai sako to yakin yini guda aka yi aka gama aka gama faɗa faɗa ya ƙare Sun mata بالعير الى المدينه وقد عزلوا an khumsul an zalikal khumsu tun a can ma suka ce kawai a cire khumsi a kaddara wannan ba ma yaki aka yi ba mu ware na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mun je mu ce ai ma mun gama komai har rabo mun gama ga kumusi ga sauran araba ma al'umma mun rage aiki wa huwa awwalu khumsin kana fil islam shine kumusi na farko a musulunci shi ma wannan yake cikin babu awwalu aw awwalu man wa awwalu qatilin fil islam wanda aka fara kashe shi a cikin musulunci to kuma wannan wanda aka fara harbin shi musulmi su kashe wani arne a cikin musulunci da sunan fada to shine wannan wa awwalu asirin fil islam farkon akama mai abinan me abinan na yaki bawa ake ce mishi yau ganiman bawa gani farkon ganiman bawa da ma ganima ita karan kanta na farko a musulunci to wannan ne to da suka da kuma sai aka samu matsala wannan matsala ita ce sai ta zama fitina a lokacin wa an kara so sallama fa'alu da suka dawo sai matsala ya ya kuka haka ai ranar da kuka yi hari 30 ga wata ne jihad Allah ya taimake mu wa qala ma amartukum bi qitalin fi shahr al-haram yace ni ban na ce kada ayyaki a cikin wata mai alfarma kaga wannan kai ka dawo kana munna sai ko me sai matsala wata waqaf an tasarrufu fil ayri wal asirin sai ce to amma yanzu mu bar ma Allah Allah ya hukunci yaya za a yi da wannan kuɗi wato mumina cikin jarabawa suna tsananin abu neman abincin ne fa sai yanzu abincin ya samu ko manzo Allah ya ce ba za a ci ba a bari tukun a jimi Allah zai ci in Allah ya ce a ci sai a ci in bai ce a ci ba sai a haƙura Wa jadal mushiriku na fi ma hadasa fursa kafirai sai suka samu dama littihamul musulmina ga tuhumar musulmi bi annahum qad ahallu ma harrama Allah kenan musulmi sun halatta abin da Allah ya haramta <coughs> wa surafi fi zalika alqil wal qal sai fitina ya taso din da aka zauna sai fira eh an ce kaci ilin wa qalin yaya kun ce kaza haram ne kuma gashi kuna yi ka san in kana wa'azi misali kana faɗin kaza haram ne to kuma kaddara ta sa kai kuma kaje ka aikata rigima ya zo to ba wai wannan kadai ne laifin ka ba duk ma wani mun ka faɗa haram da dama ka taɓa yi shi an dingin komai naka ba sai an rushe din naka zauna to yaya ai abin da ya fi wannan ma fitina din da koma sai tambaya to yaya kaza ya kaza ya kaza kace din inda ka je tsegumi din inda ka je tsegumi oh an haramta halittu ma suke yi kaga ba kwara ɗaya ma suka yi ba to sai a ce suke yi yawa kawai ya zama hatta na zallu wahayu hasiman hazila kawai. sai da Allah ya soke wahayi don ya raba wannan gaddaman don ya zama fituna a madina duk inda ka je magana da ake kenan an je an keta alfarma Allah ya ce wal abin nan abin nan min ha arba'atul hurum min ha arba'atul hurum akwai watanni hudu masu alfarma kada ai fada a ciki to gayi nan manzo Allah ya tura runduna ya ce su je su yaki kaga ai ba bai ce kai Allah ya zauke manzo Allah da suka dawo ba ya ce na hana ku ba su suka je suka yi ko duk da aikin da aka sa su kuma kenan su yi to sai aka yanki aka ce shi ya ce a rinka yaƙi a cikin watan alfarma yana ja da Allah Allah na cewa kaza shi kuma yana cewa kaza sai Allah ya soke aya dan ya yanke wannan rigima wa anna ma alaihi mushrikuna akbar wa alamu bahu muslimuna yi bayanin to ai abinda kafirin ma suke yi yaƙi wannan sai aka ce yas'alunaka an ash-shahril harami da sun zo masallacin manzo Allah ana karatu da an tashi to <laughs> muna da tambaya mene tambayinka muna tambaya ne game da watanni masu alfarma miki tambaya akan shi qitalun fi mai hukuncin yaki a ciki shi ba kila karatun ma akan alulaki sai eh, to duk in duk inda aka je da an ga musulmi to kai ina da tambaya ya labarin wata mai alfarma ina hukuncin yaki a ciki shi wannan yake so dai a tattauna duk wani karatu a aje shi wannan matsalan ake so an sa habbai a gaba manzo Allah an sashi a gaba in an zo masallaci kullum tambayan kenan in an tashi karatu wannan munahuki tambaya da azhar wannan yadda la'asar <laughs> wannan da kungira da ishaidi manzo Allah abu ya dame shi abu ya hade ya dame komai ya takalkale da an ganka ka da masallaci ya wala da Allah muna tambaya ne muna gaddama ne an shi <laughs> wata mai albarma me ne hukunci yake a ciki sai yanzu ko wani abu ne faru dinin ga mutane sai kamar ba su da aikin yi da an ganka to wani bismillah ina hukuncin kaza a masallacin ku ya faru goma <laughs> haka ne ba ina hukuncin duk an yada shi a gari duk inda sahabbai ba damar su zo masallacin manzo Allah su fita suna gama to da Allah muna tambaya ne menene shi Allah ya sauke Allah raba mu da fitina kul Allah ce to gashi bara warware matsala qitalun fihi kun ga yaki fada a cikin wata mai alfarma kabir abu ne mai girma Allah baya su abu ne mai girma Allah baya su to amma sai aka jiro matsala matsaloli wasaddun an sabilillah sabon karatu ne kun ga toshe hanyoyin Allah ba da matsaloli ga addinin Allah yake kenan ko wa kufurin bihi kun ga kafirce ma Allah biyu kenan ko wal harami kun ga ɓanna a ɗaki Allah mai alfarma wa ikhraju ahlihi minhu kun ga bayan Allah iyalan Allah mu'minai a kore su daga Ka'aba akbaru inda Allah to ya fi wannan Ya fi wannan bannan wato aka jero musu su laifin an ji waɗannan sun yi laifi to an karɓa to kuma ga a fara jero ku. bayan wannan fa wal fitnatu akbar min al kai kun ga shirka shi ya fi girma daga duk wani bannan da za yi na yaki in wancan takure ne karken tuka-tuka a ce sun yi haram to shi wannan bala'in kafurci ne a cikin kafurcin ma shirkoki ne iri-iri kaga kenan su suna da laifi guda biyar amma ba su da tambaya a kan shi nasu kuma kafirci ne amma yau ga musulmi sun yi wani abu wanda sun yi bakin kokarinsu kuma sun yi ijtihadi ne kuma za su iya karban tawili ya karbu tunda suna shakka yau 30 ne koko daya kaga shakka suke yau 30 ne koko daya ne yau 30 ne koko daya ne suka yi bakin kokarinsu suka ce kai tunda dai ga aikin da aka turo su kawai sun yanki yau daya ne to amma yanzu gashi an zo abu ya zama musu fituna ya zama rudu an duk an ba an ya mutsa komi so da sun yi haram daya su ga kahurci Allah ya jero guda biyar kuma duka sai zo da akbar akbar akbar wancan ko zo da kabir ko ma haka ne ba kulki qitalun fihi kabir in kuna so a ce halatta ne a har yanzu ina nan akan Allah baya laifi ne amma wasaddun an sabilillahi wa kufurun bihi wal masjidil harami wa ikhraj minhu wa ikhraj ahlihi minhu akbaru inda Allah sai aka kuma akbarul akbar wal fitnatu kun ga shirka kun ga kafirci akbaru min al kathir duk wani fitina na bala'i ma to kafirci yafi kafirci shi sai Allah ya yanki sai mu tashi bakar sarraha na yi mamaki din ko mu karshe eh, shi sai mu tashi sauran shi ana ci karatun ne karatu ya kwaci wai na su dama a samu tauraro ne inna lillahi yo a to ai tauraro to nan. Allah ya samu wanda ya samu Baƙar qad sarraha hadha wahai wannan yi bayani ƙarar bi na dajja wannan hayaniya ka jance dajja shi ne hayaniya ka san mene mafi tuna sai ka ji shi ko me kake yi sai ka ko wani abu wannan mai matsalan sai ya jingina ma to kila kai ma baka ce kai ma'asumi ne ba ma kai baka ma yi awan kila baka saba ma Allah ba to amma ka saba ma Allah ɗaya da ya zo tambaya to <laughs> ana riga ta na ina hukuncin kaza a je can masallacin an riga ta masallaci kaza kaza ya faru ne hukuncin kaza shi kuma duk karfin hali ai da an baka likita an ce kaza ya faru a wuri kaza aka yi maka tambaya sai ka ce ku je can ina ka? ko tambaya wani ce maka na ji wani malami ya ce kaza sai ka ce to kaji yana da rai eh, ka koma ka kara tambayin ba ni na ci ba ni abin da ke gaba na ya ishe ni wannan shi ke janyo ka ga ɗalibai yanzu ba karatu ka ɗebo na nan ka kawo nan ka ɗebo wannan ka kawo nan sai ka je ka ruɗe a ruɗa ka ka firgice ka wargaje abin naka ya ruwan ka? wana ya ce yana da rai ku je ku saurare shi baka gane ba eh a je mai kayan shi ga wanda muke yi yanzu saurari wannan mu yi shi mu gama ka gane wannan ka tabbare shi sai ka kare can baka ruko nashi ba nan kuma inda kaje baka samu inda ka samu ba amma zai zama hadithul majlis inda aka je firan kenan sai sarraha hadha alwahyi bi anna dajja wannan hayaniya allati ibtala'aha almushrikuna li isarati ar-raibati fi sirati al-muqatilina al-muslimin sun wanda suka kama yada shi kafirai domin su tado da shakka su jefa shakka hatta ma a tarihin rayuwar waɗannan mayaka domin in suka tashi illanta za su illanta su ne karkenta ko hadisi suka kawo sai a ce su ne wani manzala ta zargin su ba ma a san hadisi ko ba haka ne ba la ga laha cewa wannan abin da suka ƙirƙiro to bai da mashiga fa'inar innal hurumatul kadin tuka kullu hafi maharabatul islam fa innal hurumatul muqaddasa alfarman wurare masu sarki kadin tuka ai an riga an keta su kullu ha gabaki daya fi maharabatul islam wajen yaki musulunci in dai kana yaki musulunci to ai dole alfarma an riga an gama da ita kuma to ta alfarma kuma zai da tambaya kai waqi hadha ahlihi kizgunawa da matsama musulmi abin nan ina nake alam yakun al-mushrikeena muqimina bil baladil harami alam yakun al-muslimuna shin musulmi ba su kasance ba muqimina suna zaune bil baladil harami a gari mai alfarma hina taqarrara salbu amwalihim wa qatl nabiyihim lokacin da aka yanke a kwace kudin su kuma a kashe annabin su ko ba haka ba ba a garin maka aka shirya a kashe manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba a garin maka aka shirya in an kashe shi duk kudin su a kwace ba to wani alfarman ya fi wani alfarman ne to shi ba wata to ya ba a zo an yi tambaya akan wannan ba ba mallazi a adali hazihil kaddafa ta ha fujatan me ya dawo da waɗannan abubuwa masu alfarma wato tsarkinsu nan take da ba su da alfarman ne ake keta su yanzu me ya dawo musu da alfarmansu fas ba intihaquha mu'arratan wa sha'ana sai ya zama keta su aibu ne kuma laifi ne la jarama annal al lati eh anna diaya babu kokonto anna ad lati akhadha yanshuruha al-mushrikuna wannan da'awoyi da kafirai suke ta yadawa di'aya kiraye kiraye ne tabtani ala waqahatin wa da'ara wanda an gina su akan abun kunya da kuma laifi wa ba'da zalika atlaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sarahal asirini da aya ta sauka Allah ya tabbatar da cewa kaga ayan Allah ya tabbatar da cewa ranan ba dai da wata bane haka ne ko kenan dai an samu matsala abinda manzo Allah yake tsoro na an samu matsala an samu matsala tunda Allah ya ce yasa yasalunka ni shahari shaharu alharami suna tambayan ka game da wata mai alfarma talo, yaƙi, fihi kenan inda sun yi yakin ba a watan ba ne. Allah zai faɗi hukuncin kuma sai ya toge cewa su sun yi yakin ne a ɗaya ga wata sai bashi a haka sai manzo ya tabbatar da cewa ashe kenan an samu matsala Lallai ranar talatin ga wata ba ɗaya ba ne. to saboda haka a tsalaka sarahal asirai ne waɗannan mutum biyu sai ce to kenan an sake ku tafi wa dadiyatul maqtul ila awliyaihi sai aka sake samun matsala kudin su aka maida musu abun su wanda aka kashe kuma Allah ya biya diya ta abin da ya saura na gidan konan aka ƙara kwashe haka ba anna suka suka tafi an gano wannan ko Allah ya ce mu mu wannan malam ba ya kawo shi ne dan mana bayanin fasaran tafsirin ya sa'alun kan sharin halami ta kalin bihi ba ya dai zo mutun da yana da alaka da shi abin da ya faru yana asalin sakon da yake so ya wa shine manzo Allah ya tura asir ya yana tuttura komandoji su yi bincike a garuruwa to malam zai tattala mana bayanan gabaki daya sai a shiga cikin yakin kai tsaye tun da yanzu an an bada daman a yaki a yi hakuri rahikul maktum yau ya kwashi karatun sauran littafi guda biyu mu yi su ban Allah ya kai mako mai zuwa sai zama da su za mu fara kesos da masail wannan wahalan ruwa da ake fama da shi Allah ya ba mu fita Allah ya ba mu fita Allah ya ba mu fita ga shi ana tsara hadisi da wahalar ruwa ga wahalar ruwa wannan aikin ruwa ne kuma da ake yi ga shi a zalunci ana ta fafata Allah ya ta aina